Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana akan wannan mitoci da suka hada da mita 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta BOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci na ranar alhamis 16 ga wannan watan fabrairu shekarar 2017 baba ya kuma makeri ne tare da ibrahim jarmai za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai shugaba donald trump ya fito jiya laraba yana kare tsohon mai bashi shawara akan harkokin tsaro wasu 'yan majalisar dokokin amurka daga manyan jam'iyyu biyu sun gabatar da ƙudurin doka jiya a yau alhamis kuma sakataren tsaron amurka jim mattis ya kawar da yiwuwar haɗin gwiwar soji tsakanin amurka da ƙasar rasha bayan kun gama jin labarai za ku ji kira da wani mai nazari akan tsaro a ƙasar nijar ya yi game da barazanar tsaro da ƙasar take fuskanta dole a wajen tsaro a tashi tsaye a ɗauki matakai don ganin an tabbatar da an kiyaye iyakoki a kasar ghana wani masanin harkar tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa ne yake kira ga matasan afirka da su daina bin rauniyar hanya wurin ƙetarawa zuwa amurka da turai ko bayan wannan kuma muna tafi da shirin sai bango ya tsage da juma'a da za ta gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya asalamu alaikum eh, ga cikakkun labaran. shugaba donald trump ya fito jiya laraba yana kare tsohon mai bashi shawara kan harkokin tsaron ƙasa wanda ya sokar a farkon mako yana mai bayyana cewa fallasar tattaunawar da michael flynn ya yi ta waya da jakadar rasha a amurka jami'an leƙen asirin amurka suka yi ita ce ta janyo wannan matsala trump bai bayyana dalilin da ya sa flynn ya sauka daga kan wannan mukamin nasa ba bayan kwanaki 24 kawai da hawan kujerar ba amma fadar white house ta ce an ɗauki wannan mataki ne saboda rashin yardar da ta fara shiga tsakanin shugaban da wannan tsohon janar na soja trump ya ce abin takaici ne yadda jami'an leƙen asiri suka fallasa wannan batu ga wasu jaridu yana mai cewa babban laifi ne ga eh, da aka jima ana aikatawa trump ya ce jami'an eh, da suka fallasa wannan maganar ta flynn da flynn ya yi ah, ah, da jakadan ƙasar rasha suna kokari ne su ɓoye mummunan kayan da 'yan democrat suka sha a ƙarƙashin jam'iyyar democrat wanda tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton ta sha a lokacin zaɓe trump ya yi ikirarin wannan zargin ne tun farin a shafinsa na twitter clinton tana cikin waɗanda suka fara tuhumar irin alakar da trump da makarrabansa suke da ita da ƙasar rasha a lokacin yakin neman zaɓe wasu 'yan majalisar dokokin amurka daga manyan jam'iyyu su biyu sun gabatar da kudirin doka jiya laraba wanda za ta hana gwamnatin shugaba trump janye takunkumin da aka sanya wa kasar rasha har sai majalisar dokokin ta amince da yin hakan babban dan jam'iyyar democrat a kwamitin kula da ayyukan leken asiri na majalisar wakilan amurka adam schiff ya ce tattaunawar sirri da flynn ya yi da jakadar rasha a amurka akan batun takunkumi kamar yadda aka fallasa cikin kwanan nan ta kara wato muhimmanci ga zartar da wannan dokar shif yana magana ne a kan tsohon mai ba shugaba trump shawara a kan harkokin tsaron amurka michael flynn wanda ya yi murabus a ranar litani a saboda matsin lamba da biyo bayan fallasar da aka yi na tattaunawarsa da jakadar rasha a nan amurka tun kafin trump ya karbi ragaman shugabancin amurkan shif ya ce ko jami'an gwamnatin trump suna da masaniya ko kuma ba su da masaniya wannan tattaunawa da flin ya yi da jakadan bai kamata a kyale wannan shugaba da ikon janye takunkumi da aka sanya ma rasha ba wanda yake shi dan kansa zai wannan abu sai dai kuma shugaban kwamitin leken asiri na jam'iyyar republican davis nunes ya ce shi yana da sha'awar a bincike yadda aka tsegunta ma kafofin yada labarai irin tattaunawa da flin ya yi da jakadan na rasha amma ba wai irin hulɗa da ake da ke tsakaninsa da ƙasar ta rasha ba su ma shugabannin kwamitocin wato sanya ido da kuma ayyukan gwamnati da na shari'a a majalisa suna son wato ma'aikatan shari'a ta mai da hankalinta ne wajen binciken yadda aka fallasa wannan tattaunawar labarin na zo muku ne daga nan sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc a yau alhamis sakataren tsaron amurka jim mattis ya kawar da yiwuwar haɗin gwiwar soja tsakanin amurka da rasha yana mai faɗin cewa babu yanayin yin haka a yanzu mattis ya faɗa a lokacin taron manema labarai a kwatar ƙungiyar ƙawancen neto a birnin brussels cewa a yanzu ba mu kai matsayin da za mu haɗa kai a fannin soja ba amma eh, shugabanninmu na siyasa za su tuntuɓi juna domin samo batutuwan da suke da ra'ayoyi eh, ɗaya a kansu. wannan furuci na matis yana zuwa ne a bayan da ministan tsaron rasha sergi shoigu ya bayyana cewa a shirye moscow take ta maido da haɗin kai da, ma'aikatar tsaron amurka shugaba donald trump ya yi ta yaba wa shugaba vladimir putin na rasha a lokacin da yake yakin neman zaɓe da kuma lokacin da ya zamo shugaban ƙasa ya kuma bayyana sha'awarsa ta ƙulla haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu amurka ta dakatar da haɗin kai da rasha bayan ta haɗa yankin crimea da ta ƙasar eh, a shekarar 2014 sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana babban tattaunawarsa ta farko tun hawa wannan kujerar inda yau alhamis yake haduwa da ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar g20 a kasar jamus a bayan tattaunawar da za a yi ta kungiyar an shirya tilasin zai yi ganawa daban-daban da ministocin harkokin wajen wasu kasashe ciki hada na burtaniya da turkiya da italiya da koriya ta kudu da japan da kuma brazil amma babban tattaunawar da za a yi a gefen wannan taron na g8 ita ce gana da wato zai yi da ministan harkokin wajen rasha wato sergei lavrov shugaban amurka donald trump yana fifita manufan harkokin waje da za ta fifita wato muladun amurka kan komai musamman a fannonin cinikayya ministan harkokin wajen saudiya abdul aljubar ya faɗa kafin ganawarsa da tilasin cewar ƙasarsa tana wato dokin yin aiki tare da gwamnatin trump akan dukkan batutuwa kuma tana da ƙwarin gwiwa za iya shawo kan dukkan matsaloli da ake fuskanta a yankin gabas ta tsakiya. jami'ai a kudancin sudan sun bayyana cewa sojoji sun shiga wani ƙauye da ke kusa da juba babban birnin ƙasar suka yi wa mata akalla rabin dozan fyaɗe sojojin sun aikata fyaɗen ne sati biyu bayan shugaban ƙasar eh, sudan ta kudu ya yi gargaɗin cewa duk sojan da aka kama da aikata laifin fyaɗe ko cin zarafi za a zarta masa da hukuncin kisa an sami karuwar aikata laifukan fyaɗe da sojojin sudan liberation army ke yi wa fararen hula lamarin da ke ci gaba da tada hankalin jama'a da kuma haifar da rudani a tsakanin gwamnatin salva da kasashen da ke samar da yawancin kayayyakin taimako na agaji da ake bukata limamin cocin episcopal bishop paul yuguski da ke kudancin sudan ya bayyana cewa an yi wa wasu 'yan mata biyu masu shekara tsakanin 13 zuwa sha biyar da kuma wasu mata da dama fyaɗe a kudancin sudan. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla jamhuriyar niger tana ci gaba da huskantar matsalolin tsaro sakamakon wato bulbulowar bakin haure da ke fitowa daga kasashe makwabtanta waɗanda suke fama da yaƙe-yaƙe kuma hakan ya yi dalilin kira ga al'umman ƙasar da su zuba ido su kula da baƙi da suke shigowa ƙasar. a kwanan nan hukumomin kasar da sun kama wasu 'yan gane su hudu da makamai wanda a halin yanzu suke huskantar shari'a wakilinmu haruna maman bako ya shirya mana rahoto akan haka kuma a cewar umaru tasi obako wani mai nazarin abin da ke kai yana kawowa tsakanin janguriyar nijar da kasar libya wannan lamarin na dawowar bakin haure da makamai yana barazana ga kasashe kamar irin su janguriyar nijar muna iyaka da libya da algeri ta bangaren eh, arewacin afirka wanda wannan kuma abubuwa ne waɗanda dole sai mun tashi tsaye musamman irin matsalolin da ake ciki na tsaro da ke faruwa a halin yanzu a libya kowa ya san irin abubuwan da ga barazana ga ƙasashe waɗanda na sahel a kan eh, rikicin libya kaga dole a wajen tsaro a tashi tsaye a ɗauki matakai don ganin an tabbatar da an kiyaye iyakoki kuma a sa allah gaba da addu'a amma abubuwa ne wanda gaskiya gaskiya sai an ƙara ɗaukar tsaro saboda kowa ya gani mutanen ga bayan haɗari ga rayuwarsu su masu irin wanga eh, al'amari na clandestine waɗanda ake ce ma 'yan bakin haure bayan haɗari ga rayuwarsu wajen hetat to kuma in ka dibi hanyar da aka safara ta hetat to abubuwa ne wanda suna da matsala na harko libya da ta hoshe kowa ya sani makamman da annan suna yawo kan iyakoki da kuma barazanar da aka samu ta cikin gida yawanci makamman da sun hito da hannu libya ita dai gwamnatin kasar ta niger ta ce tana ci gaba da daukar matakai dauko daga bincike na rundunar haɗin gwiwa a birnin agades domin zakulo dukkan masu aikata ɗanya aiki zuwa binciken ababen hawa da ke dawowa da bakin haure da aka koro daga kasar libya ko algeria wanda shugaban kasar jamhuriyar niger a kwanakin baya alhaji muhammadu isu ya ce motocin da ke dawowa daga waɗannan ƙasashen da bakin haure ko kuma bayan sun kai bakin hauren sukan dawo ne dauke da makamai a cikinsu, su abinda ya sa umaru ta si ubako cewa ya kamata a sa ido ko ina game da tabbatar da sha'anin tsaro a cikin wannan kasar kaga bako kai dai ka ka tarbe bako baka san mi an manhoshi ba me ya zo da shi don haka a ƙara sa ido game da baƙi harka da makamai harka ce mai matsala harka da makamai harka ce mai barazana ga eh, zaman lahiyan duka al'umma tunda yau in aka ce rikici ya tashi makwabta to dole ka tashi ka kama a kashi don in kai wargi iski ka zai yi gidanka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako wani masanin harkar tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa ibrahim irbat ya gargaɗi matasan afirka da su daina bin barauniyar hanya zuwa ƙasashen turai irbat ya yi wannan kira ne a wata hira da muka yi da shi inda yake jawabi kamar haka cewa majalisar dinkin duniya ta ce kar a hana dan afirka ta hiyaye je kasan turai ba shi ne baka bin nizami da tsarin kasashen da kake son ka je ko ko ka tsallake boda ka je wani kasan da kake so ba na farko na fannin tsaro wasu na nan watakila mai shi bai saba shan koke ba ko bai saba shan wi ba ko giya ba amma kunci wani kasan da ba nashi ba ya sa mai shi ya hafka da wurin dokoki na kasa ya je ya saba da wayannan dokoki yan sanda su kama shi ko kuwa wasu su ma ana samun su kaga an doki karfe an like wani wuri a ce da doki adadin jama'a a je da karfi a tsallake boda wannan duka ta fannin tsaro yana iya samun eh, tasiri mummunan tasiri kan kai da kanka samarin afirka budurwan afirka matashi na afirka da zai son ya bi anya anyan da aka hajiye ne shi na son ya bi haramcaccen anya ya kai amurka ko ko ya je europe na biyu akwai kungiyoyi na ta'addanci in ba ka sa hankali ba an ya yaudaran ka kamar za kai ka wani kasa daban kan ka farga an kai ka inda za ka bindiga a ce kai yaki kuma ka je kasan waje kai yaki wannan kasan da ka je kai yaki an a kama ka a ji a barka da wama cikin akuku a ji a kulle ka prison saboda shi in terms of eh, tsaro naka na kanka kai mutum da kanka kai matashin afirka cewa ka fita garinka ko kasan ka sagaga ba da nizami ba kana iya samun mummunan tasiri da za ka iya ka yi ciwo ko ka ji ciwo da muka samu danwa ko ka yi rashin ran. Akwai wasu yaran Ghana da aka kama su daga iyakar Nijar zuwa Libya an kama su da bindigogi yanzu haka suna hannun hukumar kasar Nijar wadda yake za a gurfanar da su a gaban doka. To Shakir Bad irin wannan abu wani irin rawa ya kamata kamar Ghana da yake 'ya'yanta ne aka kama ta taka a wannan harkan. da yake kasan Nijar da kasan Ghana da sauran kasashe muna kokarin sanar da juna ababen da za su iya samun tasiri a kan lamarin tsaro na kasashen gabaki daya in terms of information sharing da sauransu ina ga za ci gaba da wannan aiki yau ta hanyar social media da matasa ke zantawa da juna kan facebook da whatsapp da youtube da instagram ana kwadaita ma wasu matasanmu cewa kungiya na isis ko kuwa eh, kungiyar da take nan tana gwagwarmaya da wasu kasashe daga iraki da syria aka kuma tana da tasiri kasan libya wai a je a yi yaki a taimaka ma wannan kungiya wasu na nan da mata ma ciki sun tsallake iyaka sun kai wani madadi aka kama su aka komo da su aka wasu kuma mun samu labari su sun wuce ma sun je sun samu horo musamman da su komo abinda ake fargaba da shi shine hare-haren da aka kai ma burkina hare-haren da aka kai ma la cote d'ivoire kasashen da ke kewaye da kasan ghana in ba sa an kale ba da wannan tarbiyya da horo da suke samu na makamai za su iya komowa gida su kai hare-hare Irbadi Allah na haba yara Ibrahim kenan. Wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma karfe goma kenan da minti goma sha shida. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. yau filin ya leƙa jihar borno arewa maso gabashin najeriya inda muka gayyato malam isa gusau mai baiwa gwamnan borno alhaji kashim shatima shawara akan kafofin yada labaru wanda zai kokarin amsa tambayoyin masu sauraronmu a saboda haka ga mai tambaya ta farko salamu alaikum sunana abdulkadir abdullahi daga nan maiduguri a tambuwa road to tambaya da nake so in yi wa shi mai ba. gwamna shawara a yanzu akwai alamun zaman lafiya ya fara tsorewa a jihar borno to akwai kuma ɗimbin matasa da suke tare wanda yanzu kuma ba su da aikin yi maza da mata me gwamnati take yi na shirin samarwa da waɗannan matasa ayyukan yi saboda a samu a karancin rashin abin yi a tsakanin matasan nan maza da mata sannan tambaya ta ta gaba shine a mai ba gwamna shawara akwai wasu korafe-korafe da suka taso a ƙarƙashin gwamnatinku na wasu jami'an gwamnatin wanda ake zargin su da hannu cikin wannan harkoki na ta'addanci na boko haram a misali har mun samu labarin cewa an kama wani shugaban karamar hukuma taku na mafa cewa an same shi ya ɓoye wani ɗan boko haram shi me gwamnati ku take yi wajen tsami irin nan ɓata gari da suka zo suka kwanta a ƙarƙashin gwamnati wanda ba a san da su ba wannan shi ne tambaya ta to bari ya baka ansa ko bismillah malam isa zan fara da tambayan ka na biyu na farko idan za ka tunawa tun daga tun kafin gwamnan jihar borno kashin shatima ya hau karagar mulki shekara ta ɗaya ya fara ƙoƙarin yadda zai ga cewa an samar da hanya da za a ainihin za a zauna a tattauna da wayannan mutane 'yan boko haram domin abinda muka fahimta shine a cikinsu akwai 'yan ta'adda wayanda su ba babu zaman lafiya babu wani magana zaman lafiya da su akwai kuma waɗanda muke gani idan aka zauna za a iya zama da su har a sawo kansu to aka yi ta wannan kokari dai za a iya cewa dai gaskiya ba a cimma nasara ba to zai yi a ce ana tafiya kana gwamna kana da ma'aikata kwamishinoni sama da guda ishirin kana da ciyamomin local government tsakanin shekara ta goma sha ɗaya da yanzu ciyawomin da aka saka na huku na ƙananan hukumomi na jihar borno da wanda aka sa na farko da wanda aka canza su a kallon ina za su kai ɗari biyu to idan a cikin mutane ɗari biyu a cikin shekara shida sai ka zo ka samu wani mutum ɗaya wanda ake mishi zargi ai ina ganin ba daidai ba ne mutum ya fito ya ce shi kenan wannan guda ɗaya ya zama shi ne zai ɓata kowa a yadda mu muka sani da da kanshi yake sa kayan ainihin mahalba ya rike bindiga ya shiga cikin sojoji da shi ake zuwa yaƙi ana kashe boko haram shi wannan chairman ɗin su kansu sojoji shugabansu na tiyata kwamanda na jihar borno a lokacin da ya yi bayanai na 'yan jaridu da bakin shi ya amince cewa tabbas wannan ciyaman din yana shiga cikin sojoji yana daga cikin camomi masu kokari da shi ake zuwa ake yakan boko haram yana sadaka da rayuwar shi a je daji a yaƙi boko haram to wannan kokarin da yake shi ya sa gwamnan ya rika mayar da shi har su uku nake jin ko su hudu ana mayar da shi ciyaman na mafa amma mu mu muna mamaki shin a wani lokaci ne mai yiwa za a iya samun ra'ayin shi ya canza abin da muke ke ɗauke mana kai shin ta iya yiwa dan boko haram nan ko shugaban su ya zo ya shiga ne ya ta mashi da hankali ya ce idan har bai kare shi ba zai kashe shi ko zai kashe 'ya'yansa ko ko ya yi ne don son ra'ayinsa don wani bukatansa mu kanmu muna jira jami'an tsaro su gama bincike domin mu sani shekaran ina da ranar juma'a da ta wuce gwamnan jihar borno ya ainihin ya fitar da wani kasida ko ko zan ce ya yi sanarwa na musamman ya yi ma mutanen jiha jawabi a wannan jawabin da ya faɗa ya ce ko da ɗansa aka kama da halaƙa da boko haram ko 'yarsa ko wani ɗan uwanshi ya ce a kama shi ai ba na jin akwai wani magana da zai wuce wannan ya gina ma sojoji duk wanda aka kama domin duk mutumin da har zai ba dan boko haram wani wani a ainihin gudunmawa to makiyin jihar borno ne to wannan kenan banda kuma su kan sojojin su eh, kan manyan eh, jami'an sojoji malam isa ka san Malam Iskana ka san akwai mutane da yawa wani ma zai zo ya maka wani tambaya makamancin wannan a saboda haka a saboda haka kai kokarin ka dan takaita ba da ansa yanzu ba shi ansa game da tambayar shi ta farko akan batun matasan nan. kafin mu je ga mutum na kan batun matasa wato bangarori biyu ne shi gwamnan ya dogara da su na farko akwai bangare na ilimi don yanzu yanzu haka a jihar borno ana gina makarantun da muke kira gagarumin makarantu wato mega school guda 20 ake gina su a kananan hukumomi a nan cikin maiduguri ana gina wajen guda biyar kowane makaranta a cikin su zai ɗibi ɗalibai a kallon dubu ɗaya kai wasu daga cikin su ma ɗalibai kusan dubu uku yanzu haka muna da matasa muna da yara wayan da yan boko haram suka kashe iyayensu kimanin yara dubu hamsin to abin da gwamnati faɗi shine idan ba mu tsaya mun kula da wayannan yara ba to yan boko haram za su samu daman da ma za su zo su sa su koma wurinsu saboda haka ake so a basu su tarbiyya sannan su kuma matasa wanda yanzu haka ana ana ta gyara makarantu ba makarantun da ake gyara tun da jihar tun da aka kirkiro jihar Borno ba a taɓa yin gwamnan da ke gyara makarantu kamar wannan gwamnan ba sa shine a ilmantar da matasa domin su ma su zama manyan gobe sannan banda bangaren ilmantarwa bangare na sana'antu hajiya idan za ki iya tunawa da wuce sati ɗaya ma da na tura muku wani bayani na cewa gwamnan ya je wani wuri inda ake aka kai mata a horar da su akan harkan ɗinki a abuja akwai matasa da aka tura su thailand sun je sun koyi harkar noma akwai wanda aka tura su india sun je sun koyi wajen ainihin harka na noman rani irrigation akwai da aka tura su ingila suka je suka kara karatu akan harkan man fetur akwai wanda aka tura su benin republic suka suka koyi harkar noma daban-daban akwai yanzu yanzu duk gine-ginen da ake yi na jihar borno idan inda misali na san kin zo Maiduguri kamar shekara biyu da suka wuce inda ki zo Maiduguri za ki ga Maiduguri ya canza kai kanka da kake bayani ka tabbatar Maiduguri ta canza eh to ban tare a mana isa duk matasa ne suke eh ban tare numfashin ka ba amma shi ina ganin ni yadda na fahimci tambaya tasa ba batun makarantu yake ba irin matasan nan da ko kila sun gama makaranta ba su da ayyukan yi ne yake tunanin me wani mataki ake dauka ah, na samar da da ake ginawa yanzu Eh. an gina sabon university za a ɗauki matasa nan da lokaci kaɗan za a bude ɗaukan matasa ina jin matasan da za a ɗauka a university ɗin nan sai sun kai kimanin du ɗaya da biyar zuwa dubu biyu eh, wannan na matasan sannan na biyu eh, akwai ana gina zuwa matasan da za a ɗauka masana'antu guda goma a wani wuri da ke kallon wannan university din ana gina wajen inda za a rika ainihin processing na tumatir inda wato factories da wajen guda goma ake gina wato idan an gama gina factories din nan ma'aikata babu iyaka za a ɗauka matasa sannan yau a najeriya kamar yadda ministan minista na noma ya faɗa audu obe shekaran jiya nake jin shi a sanar tv yake faɗi yake duk najeriya ya yi yawo a jihohin najeriya gaba ɗaya talatin da shida babu jihar da ta saya kayayyakin noma kamar yadda aka saya a jihar borno da kashin kashin shatima to wayannan kayayyakin noma da aka saya an saye su ne domin taimakawa matasa su samu sana'o'i eh to kamar jami'an da za a gina dinnan matasan da za a ɗauka eh to aiki za a ba su ko kuma koyar da su za a yi shine muke son mu san bambancin za a ba da aiki za a ba da koyarwa Ma sauraro abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Malam Isa Gusau mai baiwa gwamnan jihar Borno shawara akan kafofin yada labarai zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a huta lafiya. A gaida hajiya jimai da jama'arta yanzu kuma ga Maryam Dauda da kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga isu hundula faki. Ya ce mu al'ummar Najeriya addu'ar mu a kullum ita ce Allah ka yaye wa shugaba Muhammadu Buhari lalurar da ke damansa. Ka dawo mana da shi gida Najeriya lafiya amin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Kai wallahi har yanzu babu sauki. Na fara da wannan maganar ne ganin yadda kullum talakawa ke ƙara ɗanɗana kudarsu Hakika wannan shine lokacin da ya kamata a ce an taimaki talakan Najeriya. Shin gwamnati wai ina maganar naira dubu biyar da aka ce za a ba talakawa marasa galihu. Ya kamata gwamnati ki san yadda bindiga da bom ke kashe mutane haka yunwa ke kashe mutane. Allah ya kyauta. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi gwamnatin APC ta Najeriya ya kamata ki sama ma matan Najeriya aikin yi. ganin cewa mata na cikin rayuwa mai tsada a Najeriya. Sako daga Maryam Alhaji Zubairu Garabasa zaure da Hajiya Safara'u Haƙila Zamani Almajira Malamfashi da kuma Maryam Rabilu ɗan fili Malamfashi. Yanzu kuma ga labarai a taƙaice. shugaba donald trump ya fito jiya laraba yana kare tsohon mai bashi shawara kan harkokin tsaron ƙasa wanda ya saukar farkon mako yana mai bayyana cewa fallasa tattaunawar da michael flynn ya yi ta waya da jakadan rasha a amurka da jami'an leƙen asirin amurka suka yi ita ce ta janyo wannan matsala wasu 'yan majalisar dokokin amurka daga manyan jam'iyyu biyu sun gabatar da ƙudurin doka jiya laraba wadda za ta hana gwamnatin shugaba trump janye takunkumin da aka sanya ma kasar rasha har sai majalisar dokoki ta amince da yin hakan a yau alhamis sakataren tsaron amurka jim mattis ya kawar da yiwuwar haɗin gwiwar soja tsakanin amurka da rasha yana mai faɗin cewa babu yanayin yin hakan a yanzu mattis ya faɗa a lokacin taron manema labarai a hedkwatar ƙungiyar ƙawancen nato a birnin brussels cewa a yanzu ba mu kai matsayin da za mu haɗa kai a a tsakaninmu da wasu sojoji ba sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana yana babbar tattaunawarsa ta farko tun hawa kan eh, wannan kujera inda yau alhamis yake haduwa da ministocin harkokin wajen amurka da kasashen kungiyar g20 a kasar jamus da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci sai an jima kuma da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za ku ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ibrahim jarmai da kuma mai ba da umarni wato sa'ida hamdun kenan da injiniyan mu na wannan lokaci rob mclean baba kuma makeri ne a nan washington dc nake cewa a huta lafiya amma a dakaci tawagar yau da gobe a ji shiri mai ƙayatarwa.